Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله Bismillahir Rahmanir Rahim, masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio shi ne kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirinsa na rana na yau Litinin. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya. To ga jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su a shirin namu na yau. Da suka hada da labaran duniya da kuma shirin ko kun san labaran wasanni da kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. to waɗannan dai da Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku ashirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon su har zuwa ƙarshen su kuma za ku ji daɗin su inda halin yanzu mu fara da shirin nan na kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 28 ga watan Yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da 17 ga watan zulkeda na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 64 da suka gabata rana irin ta yau wato 28 ga watan yuni na shekara ta 1957 babbar cibiyar musulmin kasar amurka ta fara gudanar da aikanta a babban ginin ta da ke birnin washington fadar mulkin kasar amurka musulmin kasar amurka ne dai da kansu suka gina wannan cibiya domin gudanar da harkokinsu na addini a cikin cibiyar akwai masallaci da makaranta da kuma ɗakin karatu hakanan kuma musulmin suna gudanar da shirye-shirye da dama na wayar da kan jama'a dangane da addinin musulunci inda ake gayyatar musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba domin halartar waɗannan tarika wanda hakan ya sa wasu amurkawa waɗanda ba musulmi ba suka musulunta saboda bayanan da suke ji a wannan cibiya dangane da addinin musulunci yadda yake koyar da ɗan adam jin kai da tausayi da kuma taimako da kuma kallon dukkanin 'yan adam a matsayin mutane ba tare da bambancin launin fata ko yare ba da ƙarshe masu ware kukun san cewa shekaru goma sha biyar da suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan yunin shekara ta 2006 sojin isra'ila suka fara kaddamar da wani farmaki ta sama da ƙasa akan al'ummar yankin zirin gaza da suka mame dalilin waɗannan hare-hare dai shine kashe sojojin yahudawa da kuma kama guda ɗaya da mayakan ƙungiyar hamas suka yi kwanaki uku kafin fara kaddamar da har a waɗannan har-hare dai yahudawan sahiyuniya sun kashe Falasinawa masu tarin yawa kuma kama 'yan majalisa da jami'an gwamnatin Falasinawa daga bangaren hamas a wannan farmakin ne dai sojojin yahudawan isra'ila suka kama Falasinawa fiye da dubu goma suka jefa su a gidajen kurkuku sai dai har zuwa ƙarshen yakin sun kasa gano inda hamas ta ɓoye sojin yahudawan guda ɗaya wanda take tsare da shi masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

to madala bayan shirin ku kusan yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su to da farko ga muhimman kanunsu jagoran junji halin musulunci na iran ya ceceki kasashen yammaci saboda goyon bayan ta'addanci gwamnatin najeriya ta gargaɗi tsagerun da delta kan barazanan kai hare-hare gwamnatin iraki kuwa sun sha alwashin ɗaukan fansan harin da sojojin amurka suka kai musu to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan jagoran juyin halin musulunci ayatollah said ali khamenei ya ciceki wasu kasashen yammaci saboda irin goyon bayan da suke ba wa 'yan ta'adda a daidai lokacin da suke ci gaba da ikirarin kare bil adama jagoran ya bayyana haka ne a yin wata ganawa da yi a yau dinnan litinin da shugaba da kuma jami'an bangaren shari'a na jamhuriyar musulunci ta iran inda yayin da yake magana kan irin yadda membobin kungiyar munafukai dinnan ta mko masu adawa da gwamnatin musulunci ta iran din suke ci gaba da walwalarsu a kasar faransa da sauran kasashen turai ba tare da wata tsangwama ba ya bayyana cewa gwamnatin faransa da sauransu ba tare da jin kunya ba suna magana kan kare haƙoƙin bil adama a daidai lokacin da suke ci gaba da ɗaukar bakuncin waɗannan makasa kuma suke goyon su har ma suke ba su waje a majalisun su yayin da yake magana kan kisan gillan da 'yan ƙungiyar ta mko suka yi wa tsohon alkalin alkalan ƙasar ta iran ayatollah muhammad bahishti da mataimakansa a ranar 28 ga watan yulin 1981 kuwa ayatollah khamenei ya ce mk waɗanda sun aikata mummunan aika-aikan ne kan al'ummar iran ta hanyar kisan gillan da suka yi wa wannan da ayatollah bahishtin da kuma wasu mutane sama da saba'in a wannan rana a shekaru arba'in din da suka gabata a wani bangare na jawabin nasu ayatollah khamenei ya sake jinjina al'ummar iran saboda fitowar da suka yi wajen zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar 18 ga watan yunin nan yana mai cewa duk da kokarin da makiya suka yi wajen dushe hasken zaben amma kokarin nasu ya zama aikin baban giwa alkalin alkalayin kuma shugaban bangaren shari'a na iran din ayatollah said ibrahim ra'isi da 'yan tawagarsa ta manyan jami'an bangaren shari'ar sun kai wa jagoran ziyara ce dai a yau din nan daidai lokacin da ake gudanar da bukukuwan makon ma'aikatar shari'a ta ƙasa don tunawa da kisan gillan da 'yan mko din suka yi ba tsohon alkalin alkalin na iran ayatollah muhammad bahishti da mataimakansa su 72 a farkon nasarar juyin halin musulunci a kasar ta iran gwamnatin najeriya ta mai da martani kan barazanar da kungiyar tsagerun da delta ta yi na ci gaba da kai hare-hare akan harkokin aikin harkar mai na kasar da kuma wasu 'yan siyasa ma na yankin mai magana da yawun shugaban najeriya din malam garba shehu shine ya mai da martanin inda ya ce gwamnatin ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen daukar mataki kan masu tada zaune tsayen a kasar malam garba shehu ya bayyana cewa akwai abin mamaki a barazanar da tsagerun da suke yi ganin yadda shugaban kasa ya gana da shugabannin yankin tare da sauraron korafe-korafen su don haka ya ce babu wani dalilin da zai sa kungiyar ta fito tana barazanar ci gaba da kai hare-hare a yankin mai arzikin man fetur sai dai ya ce lalle hukuma za ta dau matakan da suka dace don ganin wato don maganin masu kokarin tada kayar bayan tsagerun na jalitan dai sun yi wannan barazana ce dai jim kaɗan bayan da shugaba muhammadu buhari ya wata ganawa da dattijan yankin na jalitan a ƙarshen makon da ya wuce kan matsalolin da suke ikirarin suna addabar yankin nasu to masu saurare kada dai a sha'afa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan hausa radio bewaj a nan birnin tehran dakarun gwagwarmayar kasar iraki sun sha alwashin ɗaukan fansa kan sojojin amurka bayan da sojojin amurka suka kai musu hari ta sama akan iyakan iraki da siriya a wata sanarwa da suka fitar a yau dinnan litinin daya daga cikin dakarun gwagwarmayar ta katayibu sayyid shuhada da ke karkashin dakarun hajji sha'abi na kasar ta iraki sun sha alwashin ɗaukan fansan jinin yan uwansu da suka yi shahada sakamakon wannan hari da sojin amurka suka kai musu sanarwa ta ce daga yau dai dakarun sun kulla kenan da sojojin amurka da suke kasar ta iraki suna masu cewa sunan sojin amma mayan amurka da ke kasar ba da su tsira daga hare su ba a safiyar yau litinin ne dai jiragen yakin amurka suka kai hari kan wasu sansanonin dakarun gwagwarmayan da ke kan iyakan iraki din da siriya kafar watsa labaran sabirin ta kasar irakin ta ce dakarun gwagwarmayar su hudu ne suka yi shahada a yayin wannan hari sakataren watsa labaran ma'aikatar tsaron amurka pentagon john kirby ya tabbatar da kai harin wanda ya ce an kai shi ne bisa umarnin shugaban amurka joe biden kan sansanin da yake da suka ce yana amfani ana amfani da wajen wajen kai wa sojojin amurka hari rahotanni daga kasar somaliya sun bayyana cewa alalakalla mutane 30 sun rasa rayukansu ciki ko har da wasu fararen hula goma sha uku a lokacin da 'yan kungiyar ta'addancin nan ta shabab suka kai hari garin gulmudok na kasar somaliyan kafafen watsa labarai sun jiyo wani jami'in tsaro na yankin manjo muhammad awale yana tabbatar da harin inda ya ce 'yan ta'addan sun kai harin ne kan wani sansanin soji da ke garin da wake wannan garin na gulmudu lamarin da ya sanadiyar musayen wuta tsakanin su da sojoji da kuma mutanen gari. jami'in ya kara da cewa an kai harin ne ta hanyar amfani da wasu motoci guda biyu da aka makare su da mai da kuma amfani da bindigogi a gumurzun da ya dau sama da sa'a guda ana yi manjo awalan ya ci gaba da cewa yayin harin dai mutane talatin da suka hada da sojoji sha bakwai da kuma fararen hula sha uku ne suka rasa rayukansu baya ga waɗanda suka sami raunuka sai dai ya ce an samu nasarar fatattakan 'yan ta'addan biyo bayan ɗaukan ɗaukin da mutanen gari suka kai wa sansanin da kuma barikin sojin kungiyar alshabab din dai ta dauki alhakin kai harin tana mai cewa dakarunta sun kashe sama da sojoji talatin da kuma raunata wasu sama da arba'in to masu rare karshen labaran duniyan kenan to labaran duniya kenan kuka saurara daga nan hausa radio biyo a nan birnin tehran to yanzu kuma bar mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zama fara da shirin na labaran wasanni tare da aminu ibrahim kiyawa labaran wasanni rahmanir rahim. Matasa da sauran masu a wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin wani shiri na labaran wasanni. Shirin wanda a cin sami kawo labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar Afirka, nahiyar Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurare sun ci da mu kuma za su jaɗin shirin ne lokaci ba mu dama. Amma kafin nan ga mabuɗin kunne. dalla suka bar mu tsunduma cikin kwarai shirin inda za mu fara a da nahiyar Afirka. Masu rike da kambu wato kungiyar kwallon kafa ta al'ahali ta kasar Masar ta kai matakin karshe wato final bayan ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Esperance da ci uku da babu a wasan da suka buga inda za ta kara da Kaiser Chief a ranar 17 ga watan Yuli bai kamawa inda za su buga wasan karshe wato final. ita dai wannan kungiya ta al'ahadi ta fara zuwa kwallonta ne a ta hannun ali maulus a bugun da kai sai mai tsaron gida yayin da su ma muhammad sharif da husaini el shahad suka zura nasu kwallayen guda ɗaiɗai da hakan ya ba su wannan gagarumin nasara a filin wasa na al-salam da ke birnin alkahira na ƙasar masar a karan farko kungiyar kwallon kafa ta kazir chief ta kasar afirka ta kudu ta kai wasan karshe wato final bayan ta doke kungiyar kwallon kafa ta wadad club athletic a wasan da suka buga inda aka tashi wasan ci ɗaya da babu kuma ta haɗe da alahali a wasan karshe wato final da za a buga kamar yadda ambata a sama a ranar 17 ga watan yuli mai kamawa shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya sanar da bawa tsoffin 'yan wasan tawagar ƙwallon kafar najeriya to super eagles da suka lashe gasar cin kofin kwallon kafa nahiyar afirka a shekara ta 1994 kyautar gidaje masu ɗakuna uku uku shugaba buhari ya ce ya cika alkawarin da ya yi wa 'yan wasan ne saboda yadda suka jajirce a gasar da ake a kasar tunusiya wanda shine kofi na farko da kasar ta lashe na cin kofin nahiyar afirka waɗannan 'yan wasa sun fito da darajar najeriya kuma sun samu alfahari da kasar mu don haka abin da za mu yi musu kawai shine cika alkawarin da muka yi musu tun a wancan lokacin in ji shugaba buhari tuni da wasu 'yan najeriya suka fara mayar da mabambantan ra'ayi game da tagomashin inda wasu ke yabawa da yunkurin shugaban kasar yayin da wasu kuma suke ganin matakin nasa ya zo a makare kuma ba shine abubuwan da 'yan najeriya suke son gani ba a halin yanzu Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Kano Pilas ta yi nasarar doke FC Ifeanyi Oba da ci ɗaya da babu a wasan mako na 29 da suka kara a gasar Premier League ta ƙasa ta Najeriya a jiya Lahadi. Pilas ɗin da ake musu kayi da suna masu gida ta ci ƙwallonta ta hannun David ibuka tun kan aji hutun rabin lokaci kuma hakan ne ya baiwa ƙungiyar ta Kano Pilas maki ukun da take da shi da kuma take bukata a saman tebur. Da wannan sakamakon Pilas ɗin Ya yasa take na mataki na uku da maki ɗaya tal tsakaninta da Aqua United ta ɗaya a kan tebur wadda ta yi rashin nasara da ci ɗaya da babu a jihar Katsina a jiya Lahadi da ta gabata. Ga wasu da cikin sakamakon wasannin mako na ashirin da aka buga a jiya Lahadin a tarayyar Najeriya. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta wiki Tories ta lallasa Lobby Stars da ci ɗaya da babu. Sai United ina ta lallasa Aqua United da ci ɗaya da babu. nasara united ta lalasa rivers united da ci biyu da ɗaya ita kuwa enugu rangers ta lalasa warriors da ci ɗaya ne mai ban haushi sai kuma abia warriors inda ta sha kashi a hannun da kada da ci ɗaya da babu kada city ta lalasa sunshine star da ci ɗaya da babu sai kuma heartland da ita kuma heartland ina ci kwallaye biyu yayin da mountain of fire and miracles bata iya farke ko da ɗaya daga cincin da aka yi mata ba yanzu kuma mu yada zango a nahiyar Asiya inda zamu fara da kasar Iran kuma za ku ji cewa dan wasan athlete din nan na kasar Iran Mas'ud Barzam ya dauke kambun mutumin da ya fi karfi a duniya a gasar wasannin athlete da aka gudanar a dawar Larabawa ta shekara ta 2021. Shugaban kulob din masu daga karfi na kasar Iran ya bayyana cewa ranar 27 ga watan da muke ciki ne aka gudanar da wannan gasar ta daga nauyi tsakanin masu daga nauyi na duniya da dawar larabawa inda dan wasan daga nauyi na kasar iran ya daga nauyin kilogram 500 kuma ya samu lambar yabo ta zinariya a wannan gasa wanda ya sa ya zama shine wanda ya fi kowa karfi a duniya kimanin 'yan wasan italy dubu hamsin ne suka halarci wannan gasar da kashen duniya daban-daban a bangarori daban-daban na wasanni a bangaren damban wrestling kuwa 'yan wasan wrestling na kasar iran sun zo na biyu a gasar damban wrestling da aka yi a kasar turkiya kasar turkiya masaukin baki ita ce ta ɗaya da maki 171 yayin da kasar iran ta zo ta biyu da maki 153 sai kuma kasar georgia da maki 93 a matsayin ta uku mace ta farko a iran a bangaren wasan badminton surayya ogayi ta yanki tikitin halartar gasar wasannin olympics da za a yi a birnin tokyo na kasar japan da take bayani da manema labarai malama surayya ogayi ta ce wannan nasarar ta samu babban abin alfahari ne gare ta mata yi bakin kokarinta wajen ganin ta cire wa kasar ta kitse a wuta an fitar da jadawalin wasannin ta da raina neman gurbi a gasar kwallon kofin duniya wanda kasar kasar za ta dauki bakunci a shekara ta 2022 a bangaren asiya ga yanayin yadda aka fitar da tsarin jadawalin a kuma kasashen da su kara da junansu domin fitar da gwani da su halarci wannan gasa ta cin kofin duniya a rukunin iya e akwai kasar iran da japan sai kuma rukunin b inda kasar koriya ta kudu ta haɗe da australia sai kuma rukunin c inda kasar saudiya tare da kasar iraki a rukunin d kuwa a yadda larabawa ce sai kuma kasar sin wato china sai rukunin e inda ya kunshi kasar syria da oman sai kuma rukunin f inda ya kunshi kasar lebanon da kuma vietnam a na biyu ga watan satumba ne za a fara da wannan kan da raye-raye tsakanin waɗannan ƙasashe da ke yankin na asiya To yanzu kwabar mu ya da zango a kashen turai da mura shirin namu. Da za ku jin da a kwana gasar kwallon kafacin kofin turai ta dubi da ashirin. a yau litinin za a kira tsakanin croatia da spain sai ƙasar faransa da swiss a gobe talata kuma a kece ne tsakanin ingila da jamus sai kuma ƙasar sweden da ƙasar ukraine kamfanin barasa na henneken wani a daga cikin kamfanin da suke ɗaukar nauyin gasar cin kofin nahiyar turai ya bayyana cewa bai sake ajiye kwalbar kayan kamfanin ba a gaban ɗan kwallon da ya kasance musulmi ne asasin da ya gabata ne wasu daga cikin kamfanonin da ke daukar nauyin wasannin gasar neman cin kofin kasashen nahiyar turai euro 2020 suka fara nuna damuwarsu bisa ɗabi'a da wasu fitattun 'yan wasa ke yi wannan na zuwa ne bayan da ɗan wasa ke wasa cristiano ronaldo da kuma paul pogba suka gusar da kayan sha da ke gabansu gabanin amsa tambayoyin 'yan jaridu bayan tashi da wasannin da kasashensu suka buga kuma suka samu nasara to ma saurare da yake lokacin da aka karɓe shirin ya kawo jiki barin jalin zamu shirin a nan sai a wata sadarwa za ku ji da kuyin sabon shirin amma kafin nan a madadin wani su taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa ana iya ci gaba da biyan shirin da muke watsa muku a shafin mu na yanar gizo kamar haka wato www.tv1.ng a huta lafiya. To Aminu da bai yi nisa ba don kuwa yanzu zai gabatar mana da shirinmu na ƙarshe a ranar ta yau shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa a yi saurare lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa ka muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar Iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishadi da kuma kayatarwa. To ma saurari a yau shirin namu ba ta bata lokaci ba zai gaito muku Sadiq Ta'arif. Da fatan za a kasance ta da mu kuma za a a gaishe ka Sadiq Ta'arif a cikin wannan waka daga gabatar da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu sun ji daɗin wannan waka daga gabatar kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki wata sabuwar wakar amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafinmu na yanar gizo wato www.tv1.ng I To madalla masu saurare da haka maka ƙarshen dukan abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu. Sai kuma zuwa an jima a mu na dare inda za mu sake kasancewa tare da ku. To amma kafin a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama da kuma waɗanda mako ka ji muryoyinsu. Idan na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Thank you.